Ƙasar Iran ta yi kausasan kalamai ga wasu ƙasashen larabawa da ke makwabtaka da ita, waɗanda ba su jajanta mata tare da yin Allah wadai game da kisan gillar da aka yi wa babban malami, masanin kimiyya, annawawi Muhsin Fakhri Zada. Bayani filla-filla game da yadda Isra'ila ta kashe annawawi Fakhri Zada. Ofishin harkokin waje na ƙasar Iran ya bayyana cewa ƙasar Iran za ta sake mayar da zazzafan martani game da kisan gilla da aka yi wa babban malami Muhsin Fakhri Zada. Mai magana da yawon ofishin mai suna Sa'id Khatib Zada ya bayyana rashin jin daɗinsa kwarai da gaske game da yanda wata ƙasa da ke makwabtaka da su kwata-kwata ba ta yi Allah wadai balle jaji a gare su ba game da kisan da aka yi wa annawawi Fakhri Zada. Yayin da yake jawabi ya bayyana cewa Ƙasashen larabawa ga baki ɗaya sun bayyana Allah wadansu, wasunsu ma sun yi amfani da kalamai masu kaushi da nuna tsananin ƙiyayya ga ƙasar da ta yi ta'addanci akan wannan malami masanin kimiyya, amma ban da ƙasa ɗaya. Yayin da ya zo magana akan ƙasar Dubai da ƙasar Al-Bahrain sai ya bayyana cewa mun gaya wa ƙasashen da alaƙar su da Isra'ila ta fito fili cewa muna nan muna bincike a kansu. Lallai ne matuƙar mun samu suna da sa hannu a cikin harin da aka kai mana za mu mayar da mummunan martani sai dai mu ba ma martani bisa zato muna martani ne bisa hujjoji da dalilai shugaban ƙasar iran alhassanun rauhani ya bayyana cewa za su mayar da martani mai tsauri matuƙa akan waɗanda suka yi kisan gilla akan babban malami Mohsin zada shugaban cibiyar bincike da fasaha na ƙasar Iran Alhassan Rauhani ya bayyana kisan da aka yi wa Annawawi zada a matsayin mummunan bala'i wanda ya sami ƙasar Iran a inda ya ci alwashin cewa za su ci gaba da gudanar da bincike duk wata ƙasa wacce suka samu tana da sa hannu wajen taimakawa Isra'ila wajen gudanar da wannan kisan gilla da aka yi wa babban malami za su ɗau tsatsauran mataki a kansu. Daga bisani ya ja kunnen jami'an tsaro akan cewa su tsaya aiki haikan su kula kada irin wannan ta sake faruwa a cikin ƙasar ta Iran. Babu shakka akwai tifka-tifka akwai surkulle matuƙa game da kashe wannan bawan Allah. duk waɗannan korari da ƙasar iran take har yanzu ba ta ayyana wani mutum wanda shine ya jagoranci gudanar da harin akan wannan mutum ba masu bincike na hasashen cewa isra'ila ta yi amfani ne da wata ƙwararriyar hanya ta kimiyya wajen kashe mohsin fahari zada a ina aka kashe fahari zada sannan da me aka yi amfani wajen yin kisan za mu samu wannan amsar a cikin taswirar da ke zuwa a cikin wannan taswira muna hango wata jaddan jagataccen a kusa da wannan Jardanja za mu ga e to nan gurin birnin Rustum ne, a safiyar ranar Juma'ar da ta gabata ne. Mohsin Fakhari Zada ya taso tare da motarsa ɗauke da 'yan rakiyar mutum hudu suka biyo wannan hanyar wanda yanke ne mai duwar watsu kamar yadda kuke gani a cikin wannan taswira. Ya yi tafiya ta kimanin kilomita 250 a inda ya nufaci babban birnin tahran a kan hanyarsa ta zuwa Ƙaharan ne a wani guri da ake kira da suna Damawand kamar yadda yake a nan B nan ne Damawand a nan gurin aka gudanar da kisan gillan. An kashe Mohsin Fakhari Zada yana cikin tafiya a motarsa tare da cewa yana tare da motoci hudu na jami'an tsaro 'yan rakiya. Kan mutane ya kulle ta ya aka yi Isra'ila ta san fitowar wannan mutum a ina ta sami masaniyar cewa wannan mutum zai fito daga birnin Rustum ya nufaci birnin Tehran. ta ina wannan saƙo ya je wa Isra'ila, sannan yaya aka yi Isra'ila ta san cewa daidai karfe guda wawi fahari zada zai iso wannan gurin? Waɗannan tambayoyi su ne tambayoyin da ya kamata a tsaya a yi nazari a kansu tare da tunani mai zurfi. Idan muka duba za mu ga cewa akwai tuhuma ƙwaya uku da aka tabbatar a cikin al'amarin. Tuhuma ta farko, an tuhumi ɗaya daga cikin jami'an tsaron da ke tare da shi. waɗanda makusanta ne waɗanda dole sai ta hanyar su ne za a iya samun dukkan sanarwa game da ranar da zai fito da lokacin da zai fito da kuma hanyar da zai bi hakika wannan ɗaya ce daga cikin manya-manyan tuhumomi da za a iya yi a cikin wannan al'amari tuhuma ta biyu an tuhumi cewa isra'ila ta gano fitowarsa ne ta hanyar amfani da lokeshin ɗin wayarsa domin dukkan wayoyin android sun zo da fasahar nuna a gurin da mutum yake a duk inda yake Wannan ma sanannen abu ne hatta a ƙasashenmu Najeriya masu kama mutane wato kidnappers suna amfani da location ɗin wayar mutum. Shi yasa jami'an tsaro a kullum suke ba wa mutane shawara da su tabbatar a lokacin da suke halin tafiya sun rufe wayoyinsu. Domin waɗannan wayoyi na zamani Androids suna da fasaha kwarai da gaske wajen haddace gurin da ka nufata tare da isar da saƙon gaggawa ga wanda yake bincike a kanka kan cewa ga daga inda kake ga kuma inda ka nufata ga gurin da kake ma a halin yanzu da haka wajibi ne mutane su kula da wannan domin kiyaye lafiyarsu tuhuma ta uku an zargi cewa isra'ila ta yi amfani da manyan na'urori masu kwakwalwa wajen bibiyar wannan bawan allah tare da bibiyar sakonnin kan iska wajen gano kalaman da ya yi da shi da waɗanda ya tattauna da su akan abubuwan da yake shirin gabatarwa waɗannan tuhumomi ƙwaya uku su ne manya-manyan abubuwan da aka gabatar na zargi a kan yadda isra'ila ta ci nasarar kashe wannan bawan allah to bincike kuma ya rage shin wace ƙasa ce iran take nufi cewa dukkan ƙasashen larabawa sun jajanta mata sun yi Allah wadai bisa ta'addanci da kisan gillan da aka yi wa Fakhari Zada amma banda ƙasa ƙwaya ɗaya tal daga cikin ƙasashen larabawa abu ne sananne a cikin dukkan ƙasashen larabawa babu wata ƙasa da wutar gaba ta huri tsakaninta da Iran sama da Saudiya Idan ba manta ba a shirin da ya gabata mun ji cewa Birtaniya ta aika da sojanta zuwa ƙasar Saudiya suna masu riya cewa sun ba wa Saudiya kariya ne daga wata matsala da wata barazana da suke fuskanta wanda muka bayyana cewa rahotanni sun tabbatar da cewa Ita Birtaniyar ta ce Iran ta yi wa Saudiya barazanar za ta kai harin bama-bamai akan rijiyoyin man fetur ɗinta. Wannan dalilin ne yasa Birtaniya ta fake da hakan cewa za ta ba wa Saudiya kariya. To idan muka duba wannan za mu ga cewa gaba tsakanin Iran da Saudiya a daidai yanzu wutar ta ƙara balbala sosai sama da da. To babu shakka akwai tuhumar cewa Iran tana nufin Saudiya. ita ce ƙasar da bata aika mata da saƙon ta'aziyya tare da Allah wadai ga abin da ya faru na kisan gilla ga babban malami shugaban bincike da fasaha na ƙasar Iran mai suna Mohsin Fakhrizada. Sannan in muka duba bayanan da shugaban ma'aikatar harkokin waje ya bayyana Yayin da yake magana a kan ƙasar Dubai da ƙasar alfahrain sai ya bayyana cewa ƙasashen da ta bayyana cewa alaƙarsu ta kullu tsakaninsu da Isra'ila suna nan suna gudanar da bincike a kai matuƙar sun samu mesu da hannu a cikin kisan gillar da aka yi wa nawawi fahari zada to za su ɗauki tsatsauran mataki da martani a kansu. To in muka duba wannan za mu ga cewa akwai tuhuma mai ƙarfi cewa wannan ƙasa ta Dubai ita ce ƙasar da bata aika da jaje ba. To mai kallo idan ka har haɗo bayanan da suka gabata a cikin shirye-shiryen da muka gabatar akan wannan mas'ala da abin da muka kawo a yau za ta bayyana a gare ka cewa babu shakka yakin duniya na uku ya fara haɗa kayansa. Maƙiya zaman lafiya suna ta ƙulle-ƙulle, kar ka zaci cewa wani ƙulle-ƙulle ne sabo, a'a abu ne da aka ɗauki shekaru masu yawa ana yi, so ake dole sai an haifar da yakin duniya na uku. menene dalilin da yasa kafaran duniya suke so su haifar da yakin duniya na uku a wannan lokacin ba komai bane yasa hakan sai dan sun ga irin raunin da al'ummar musulmi ta yi suna so su fanshe akan al'ummar musulmi musamman yahudawa isra'ila su ke da ruwa da tsaki a cikin wannan fitina sama da kowa suna so su dau fansa yunkurin na haifar da yakin duniya na uku ne yasa su amfani da wannan damar yawan kasashen musulmai ba sa lafiya babu wata kasar musulmi ce sai kaga akwai fitintunu. ko dai ne rigingimu na cikin gida ko kuma rigingimu na waje lallai kam kasashen musulmai su ne masu rauni su ne ababen tausayi musamman kasarmu najeriya Don haka ba abin da ya kamace mu sama da mu yawaita addu'a domin Allah mai iko ne akan ya ije mana sharrin su ya mayar da shi kansu kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce kullama auqadu naran lil harbi a Allah a duk lokacin da suka huro ta wutar yaƙi sai Allah ya bice wutar ya kashe ta masu kallo na gode da kuka ba da lokacinku wajen kallon tashar "Alfurkan wal TV sai dai kafin mu yi sallama idan ya kasance wannan shine ziyarar ka ta farko a shafin ka tabbatar ka danna subscribe ba sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin ta hakan ne kaɗai za mu iya sanar da kai a duk lokacin da muke gabatar da shirye-shiryenmu. Na gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.